نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallon mu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa tare da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Bonfere a nan birnin Yamai. Eh, Idan ban manta ba yau muna sha hudu ga wata na hudu hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shekara 443 yayi daidai da 19 ga wata na 11 miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2021 yan uwa idan ban mamanta ba malam ya gabatar mana da karatu kan al-ijram an ga kashi daya biyu uku yau insha Allah ta'ala za mu tashi kashi na hudu kuma mun ga nukutoci ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma sha hudu to ina ganin yau akwai nukuta ta ƙarshe da za a tashi kan tashi ne kan alhulul a karmakallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu ta kusa da nesa muna muku gaisuwa ta addinin musulunci to sannan kuma muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko da dama muka sake haɗuwa da ku a lokacin da muke gabatar da irin waɗannan karatuttuka a nan gidan tv da rediyo na bonfere daga karfe 9 zuwa 10 na safe a duk sati idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko idan ba lokacin da ake tsaye da karatun ba idan ramadan ya kusanto har zuwa bayan sallah babba ko ba haka ba Na'am, karmakallah.
to mun tattauna akan maudu'i na al-ijram matsaloli daban-daban wato aikata miyagun laifuffuka kenan a cikin al'umma an yi na ɗai an yi na biyu an yi na uku yau kuma maudu'in insha Allahu zai zo ƙarshe akan wato alhulul maganin waɗannan matsalolin Masha Allah.
to kamar da yake maudu'in ya ja tana yiwa wani bai samun na farko ko na biyu to dole sai an yi abin da an matashiya wadda za ta sa wai ya gane Na'am.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Amin.
Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya Amin. ya Rabbi.
wato al'ijiram mun sha faɗa masdar ne na ajrama yujrimu ijraman Na'am.
sannan kuma ana cewa jarama yajrimu ana cewa jarman shine mutum ya aikata abin da yake bai da kyau to mun faɗa kuma a cikin karatuttukan da suka gabata ta'rifin jarima kala biyu ne akwai na addinin musulunci akwai wanda ba na addinin musulunci ba Na'am.
abin da suke kira ash-shara'i' al-wad'iyya waɗanda dan adam ya aza su idan muka dubi shara'i'ul wad'iyya tsari na dan adam wajen definirkin ya ba da definition ta jarima dan adam ya kasa wanda kuma na kawo misalai guda biyu na farko a da'iratul ma'arif suke cewa ya haru alladhi yuhawilu an yada'a had- haddan qati'an mani'an lil jarima duk wanda yake son ya aza definition ta'arifi na aikata miyagun laifufuka suka ce idan ya tahi wajen bincike zai dimauce me yasa zai dimauce ya jima'u Allah su alaihi kafatan mutane kuma duk su yarda da shi an gane ko domin mi domin faqad ikhtalafat madhahibun nas fi tahdidiha fi kulli zamanin wa makan mutane sun yi sabani wajen tantance mi ake nufi da mi wato abu wanda yake matsayin laifi a cikin kowane zamani kuma a cikin fi kulli zamanin wa makan a kuma cikin kowane wuri sai suke cewa ikhtilafan lam yu'had lahu mathilun fi siwaha sabanin da aka samu wajen tantance menene laifi a cikin mas'aloli na ilimi su a iya ilimin su ba su taba sanin wata mas'ala ba wadda aka yi sabani aka ta irin wannan fal jara'im nisbiya ita jarima nisbiya ce kamar abu ne wanda yake ya danganta daga kallon wani ina fata ana fahimta ta shi yasa idan zaka dubi don in kana son ka gane wannan doki kafafen yada labarai yau idan aka ce yaƙi ya balle tsakanin isra'ila da falastinawa idan ka kalli gidan rediyo ko idan ka saurari gidan rediyo ko tv kai tsaye wani lokaci zaka iya gane akidar shi yana tare da isra'ila ko ko yana tare da ina yana tare da falastinawa domin idan gidan rediyo ne wanda yake ya shafi kasashen musulmi ko yana tare da falastinawa zai ce zaka ji sun ce ba falastini kaza sun yi shahada domin su a wajen su shahada suka yi duk da yake mu a shari'ar musulunci an ce ba a cewa mutum yayi shahada imamul bukhari ma yayi babu babu la yuqalu fulanun shahid ba a cewa wani yayi shahada don ba a san hakikanin ba mutumin da domin cewa mutum yayi shahada ma'ana dan aljanna ne shi ko babu wanda ya san dan aljanna hakikatan sai waɗanda nafsi ya tabbatar da su idan ka kalli gidan TV na turai ko na Isra'ila zaka ji sun ce Isra'ila ta kashe dan ta'adda to kidan kaga su a wajen kafafen yada labarai na larabawa mutumin kirki na an ka kashe kuma dan aljanna na duk da yake mun faɗi kuskuren su su kuma a wajen isra'ila ta kashe dan ta'adda ne to kaga nisbiya kenan wanga shi na kallon mutumin nan mutum ne na gari wannan kuma yana kallon shi mutum ne ba na gari ba idan muka duba cikin mausu'a wadda ta mu'assasatu franklin ta fitar su ma sun yi ta'arifi na jarima suke cewa wato harkun lilkawa'id ijtima'iyya kamar mutum ya keta alhorma ce ta jama'a ƙa'idodi da dokoki da aka ɗora na tafiyar al'umma wato shi ake kira laifi wa fi'lun yu'addu darran bil jama'a aiki ne wanda ake gani yana cutar da mutane yana cutar da al'umma sai suka ce wal ikhtilafil hadarat fi tanzim wal qiyam saboda sabanin hadarat yan ce hadarat ana duka shi matsayin civilization wayewan mutane dokokin su ka'idodin su na rayuwa saboda sun bambanta to sun kace yakhtalifu ma yu'addu jurman za a samu sabanin abinda za a doka matsayin jurman ya zamanto matsayin laifi to amma idan muka zo a shari'a ta musulunci muka ce ita shari'a ta musulunci ta dora dukkan abin da zai iya zamantowa laifi za a iya fahimtar sa kuma babu wani tsari wanda za a ce a ga wani abun da shari'a ba tantance shi ba wanda yake nuna kasawar dan adam da kuma karancin ilimin dan adam da kuma bin son ran dan adam wajen aza doka imamul mawardi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya mun faɗi wannan yake cewa abinda ake nufi da jarima mahzuratun shar'iyya abubuwa ne waɗanda shari'a ta hana su zajarallahu anha bi haddin aw ta'zir waɗanda Allah ya hana su saboda ya bada umurnin abinda duk wani ya aikata ga hukuncinsa aw ta'zir ko ko an bar su ga ijtihadin masu hukunci su diba su gani mi ya kamata a yi mishi domin wani laifi shari'a bata yanke shi ba amma an bar shi ga hannun mai shari'a ko jagora ma'ana ya dubi mi ya cancanta saboda girman matsalar da rashin ganin girmanta ina fatan ana fahimta ta ko ba haka ba to kaga a ce shari'a tana da janibi guda biyu akwai abin da shari'a ta tantance dukkan laifi laifi na amma wani laifi shari'a ta ce ga abin da za a yi misali mutumin da ya kashe mutum shari'a ta ce mi ta ce a kashe shi ina fata ana fahimta ta ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ina fata an fahimce ni akwai waɗansu abubuwa shari'a bata tantance laifin su ba misali Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul an-nur yace wal ladina yarmuna al muhsanat mutanen da suke jefa jifar ƴaƴa wato kamammu mace kamamma da zina an gane ko sun malam ya tubi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu hudu ba fajliduhum 80 jalda to ayi musu bulala 80 to kaga wannan qur'ani ya ce wanda ya jefi mace wadda take an santa kaman mace na'am to yanzu mafhumuhu idan macen nan an san mazinaciya ce sai wani ya ce mata mazinaciya na'am to yanzu za mu yi bulala tamanin a'a domin qur'ani ya ce kamamman mace na'am amma karuwa wadda tana da ɗakin ta sai wani ciki ta yi can mazinaciya to ai abin da faɗi ba ƙarya bane don tana da gidan da tana da ɗakin da take karuwanci Na'am.
to a nan sai a- alƙali ba zai mishi bulala tamanin ba don shi qur'ani ya ce al-muhsanat Na'am.
to nan sai ya duba ya gani mi ya kamata yi ya hana shi irin wannan domin mi domin cin zarafin mutumin da yake aikata banna ne ba a yadda da shi ba sai a duba a gani daure shi za a yi kwana uku mi za a yi mishi to kaga wannan wannan an bar shi ta'zir matsayin kenan an ba alkali ko mai hukunci yayi istihadi ya ga menene ya dace da shi Na'am.
ina fata ana fahimta ta domin cin mutuncin masu aikata laifi wani lokaci tun zura su ne su ci gaba da mi da aikatawa Na'am.
nasiha ce ya kamata a yi musu ina fata an fahimci ni nasiha da baki nasiha a aikace taimaka musu domin yana daga cikin abin da ke sa mu ba mu cin nasara wajen magance banna masu aikata laifi ba mu taimaka musu ba Mm.
mace tana karuwanci kilan talauci yasa ta karuwanci to da ka zo kai mata wa'adi ka ce zina halal ne in kana da abin da zaka dan bata ko aikin da zaka bata ta yi ka rinka biyanta ko ka kawo ta gidanka ta rinka ma matanka aiki kuma kai mata salar to wannan hanya ce ta ka magance matsalar amma dumi da surutu shi kadai bai isa yana daga cikin matsalar da muke fama da ita ba.
malamai idan suka yi bayani ya kamata kuma waɗanda ya cancanta su ɗauki mataki cikin al'umma su masu kawo tasu gudunmuwa ina fata an fahimci ni ka iska mutum yana shan kwaya idan ka hana shan kwaya samun mai wani aiki wanda zai rinka samu abincin da yake ci sai zaman to zai iya sauraren magana ka zai yarda da cewa a aikace kana mai nasiha to yana daga cikin matsalar da Afirka take fama da ita da kasashen musulmi muna son da za mu magance matsalolin mu ba tare da kuma an yi aiki ba an kyautata niyoyi Allah kai mu mai kyau Amin, amin.
ala ayyati hal to wannan shine tarifi na jarima eh, a larabce eh, a gurguje kuma abinda eh, malaman kanun an ce kanun dokoki suka dora da kuma abinda shari'a ta musulunci ta dora Na'am.
to yau da yake muna zancen alhallu ne shine wato alhulul jam'i ne na alhallu na'am alhallu kalima ce wadda da larabci tana ɗaukar ma'anoni daban-daban Na'am.
in an ce alhallu wani lokaci yana nufin abin da ya halatta an gane ko Na'am.
in an ce halla m- kaza an gane ko kamar abin nan halatta ne Na'am.
sannan alhallu wani lokaci ana nufin warware abu na'am zare misali ko abin da an ka tumka ko tufka misali ana cewa hallal habla ya warware igiya Igiya, na'am sannan kuma halla wani lokaci yana nufin sabka abu to ina fata ana fahimta ta Na'am.
Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya bani Isra'il qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janiba at-tur al-ayman wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa Na'am.
kaga wa la tatghaw fihi kar ku ketare iyaka fayahilla alaykum ghadabi sau- sai hushina ya sabka a gare ku na'am ina fata ana fahimta ta don haka eh, shi ma na sabka yana ɗaukar damma wato ana halla ya hullu da halla ya hillu yana ɗaukar sabka shi ko halla ya hillu yana nufin wato warware warwarewa shi ko halla ya hullu yana ɗaukar halatta amma shi mai sabka yana ɗaukar guda biyu na'am ina fata an fahimci ni kadiba cikin in ba- eh, cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif al-Thalith wato mujalladi na uku eh, ya kawo irin wannan bayanin a cikin littafin sa ala ayyati hal abubuwa da suke nufin al-hallu shine yadda za a warwarewa to shine suke kira res- resolution an gane ko kamar ya za a yi a w- samo bakin zare na warware matsala Na'am.
irin waɗannan miyagun laifuffuka da suke faruwa abubuwa da sun shafi abu- eh, fa- fage daban-daban to da yake babu lokacin da zamu ɗauka su a fannanci sai mun kawo su kamar waɗancan abubuwa guda goma sha nawa ne da muka kawo sha hudu to ba ba sai mun samu wannan ba amma bari mu ɗauke su akan abin da duk guda idan aka taɓa zai taɓo wani na'am za mu kawo ababe guda uku na farko a musulunci ya aza dokoki guda shidda duk al'ummar da take son ta samu zaman lafiya miyagun laifuffuka su tsaya a cikinta ko ta musulmi ce ko ba ta musulmi ba ce to waɗannan dokoki guda, guda shidda sai- da an bi su za a samu wato zaman lafiya na'am abu na biyu za mu kawo waɗansu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani an gane ko waɗanda za su kawo mu da sauƙin irin waɗannan matsaloli da muke fama da su na'am na uku za mu faɗi wani fiƙihu na matsala ta rayuwa wanda da shi ne ake gane ababen da a yanzu ana aikata su amma idan aka kalli abin da ya dace a yi waɗannan abubuwan za a taka musu burki na'am bari in faɗa da larabci saboda na san wani tana yiwa ba zai abin da duk da ke zan faɗe su da larabci na farko shine abin da ake kira ad-daruriyatu sit akwai abubuwa da ake kira ad-daruriyatu sitta lalurori Matsa- ma'ana abu na wanda yake lalura ne dole na sai an kare shi a rayuwa na'am waɗansu daga cikin malaman usulul fiqh suna kiran su al-maqasidu sit na'am maqasid shine manufofi na shari'a an gane ko guda shidda don tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma sai kuma waɗansu daga cikin malamai sun kira su aljawahiru sit aljawahir kamar ababe masu tsada kamar gwalagwalai wanda kuma dai ban taba ganin dai malamin da ya kira su aljawahiru sit ba in ba Abdullah bin Muhammad al-Amin shankiti ba dan Sheikh Muhammad al-Amin shankiti a cikin littafin sa wato Ilajul Qur'an lil Jarima yadda Qur'ani ya bayani yadda za a magance miyagun laifuffuka na'am abu na biyu bayan waɗannan eh, guda shida da ni faɗa wanda za mu tattauna akan shi a gurguje shine za mu karanta wato abinda eh, hululul qur'aniyya wasu daga cikin abubuwan da alqur'ani ya faɗa na'am an gane ko wanda za mu taɓo ababe ne ina ganin kamar guda hudu waɗanda idan ana son a samu zaman lafiya cikin al'umma miya gulle fuka su eh, tsaya za a s- s- sa su sai kuma abu na ƙarshe fiƙihu guda biyu waɗanda suke taimakawa wato muna da fiƙihu kala-kala daban-daban kasan fiƙihun wani abin da ɗauka fiƙihu shine mazhaba guda hudu da muke da su malikiya shafi'iyya hanafiya da hanabila to wannan fiƙihu ne na mazahib amma akwai fiƙihu wanda ba wannan ba idan muka ce za mu ɗauke shi za mu kama bayani sai mun kai fiƙihu yalla zai kai kusan guda ashirin da wani abu ina fata ana fahimta ta duk da yake za a iya karatun su a cikin karkashin wannan fiƙihu amma suna da nasu eh, matsayi da irin waɗansu abubuwa wani zai iya cewa an yi mubalaga eh, zan dan bada misali akwai fiqhul maqasid malamai yanzu suna bincike a kansa akwai fiqhul aulawiyat akwai fiqhul ma'alat akwai fiqhul lugha ina fata ana fahimta zaka iske fiqhu ne daban-daban Em, yanzu za mu dawo zuwa ga nuktan mu ta farko ad-daruriyatu sit menene ad-daruriyatu sit ko al-maqasidu sit don akwai sabani waɗansu sun ce musu ad-daruriyat saboda abu ne wanda dole sai da shi wato miyagun laifuffuka za su dakanta a cikin al'umma wasu sun kira su al-maqasidu sit manufufi ne guda shidda na shari'a waɗanda ta fuskar su ne eh, miyagun laifuffuka za a taka musu burki Em, ana kiransu al-jawahir an gane ko jauhar kenan aljawahir shine abubuwa masu tsada saboda tsadar su suna da wahalar samu domin mi domin eh, a samu tabbatar da wato zaman lafiya a cikin al'umma da kuma kange miyagun laifuffuka menene su malamai suke cewa abubuwa ne guda wasu sun ce biyar ne ma wasu sun ce shidda saboda wani karshen ta biyar din ya sani bai taba jin shidda ba ya ya kuskurantar da mu gaskiya akwai hifzuddin na'am a kiyaye addini na'am na biyu hifzun nafs a kiyaye rayuka na'am na uku hifzul aql a kiyaye hankali na'am na hudu hifzul mal a kiyaye dukiya na'am na biyar hifzu wato annasl a kiyaye dangantaka na'am na shidda hifzul ird a kiyaye mutunci duk da yake waɗansu malamai suna sa hifzul ird da hifzul nasl wuri guda na'am kuma akwai sabani wajen jeran tasu wanne ne zai shiga gaba al'amba babu sabani wajen na farko to hifuddin kiyaye addini kiyaye addini abu ne wanda ke da muhimmanci kwarai da gaske na'am domin dan adam bai yiwuwa a ce za a taba addininsa kuma a samu zaman lafiya gaskiya domin mi domin abinda dan adam ya fi gani da kima a rayuwarsa shine addininsa idan muka duba eh, yana daga cikin matsalolin da ake fama da su shine taba addinin mutane na'am an gane ko Na'am.
a taba addinin mutane a taba littafin mutane a taba abin da suke gani da kima a rayuwarsu kuma a ce a'a ana son a zauna lafiya kaga wannan yana da matsala gaskiya ina fata ana fahimta ta a'a idan muna da sabani da kai kai ba musulmi bane to misali idan zama ya hada mu wuri guda da kai to akwai dokokin da za a bi alqasimul mushtarak a zauna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yazo da wannan addinin ya fi kowa sanin wannan addini da yazo a Madina ya iske akwai mushrikai akwai kuma Yahudawa Yahudawa ba su akan addinin sa mushrikai ba su akan addinin sa akwai musulmai magoya bayan sa da aka zo sai aka yi wathiqatul ahad wathiqa asalin wathiqa da sa'un ba wasiqa ba da mu- da Hausa ne muke cewa wasiqa wasiqa asalin ta takadda ne an gane ko amma ba dole sai wanda za a tura ma wani ba a'a wasiqa wasiqatul ahad takarda ta zaman lafiya kenan ita wasiqa asalin ta nufin takarda wanda aka rubuta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zama da yahudawa kuma an san da yahudawa ba musulmai bane kenan ya- in ana so kowa kada ya taba addinin wani amma akwai abubuwa na kiyaye mutuncin kowa idan aka bi su sai a samu mi sai a samu sai a samu zaman lahiya yadda banna aljarima ba za ta yadu cikin al'umma ba na'am ina fata ana fahimta ta abu na biyu ba kashe mutum zaka yi ba akwai hanyoyi na tattaunawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tattaura da wafd najran dalilin sauka suratu ali imran eh, wafd najran tawaga ce shine ake kira wafd an gane ko da ta taso daga kasar yaman ta zo a garin madina saboda ta tattauna da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa tattaunawa tsakanin eh, wani addini da wani addini idan za a yi ta bisa ga dokokin da addini ya shimfiɗa an gane ko ba wata manufa za a ɓoye ba abu ne wanda ke sananne a shari'a na'am wanda a yanzu rabitatul alimul islami majalisa ta malamai ta duniya wadda ke makka suna da mutane da suke turawa har a kasashen turawa masu zuwa su tattauna ma da addinai daban-daban akwai wani eh, professor ko in ce doctor ana kiransa dr munkizu sakar yanzu idan mutum ya shiga cikin internet ya sa dr munkizu sakar zai ganshi balarabe ne asalinsa na kasar suriya amma yanzu a ma'ahad na rabitatul alimul islami yana karantarwa ban sani ba akwai wasu ma makarantu wanda ke karantarwa a saudiya malami ne wanda ya shahara da tattaunawa da kiristoci akan matsaloli domin anan yayi karfi akan matsaloli na addini wanda har Athena a kasar eh, abin ga- ina ganin girka eh, yana zuwa da sauran kasashen turai don tattaunawa ina ganin ko Swiss ne da tattaunawa don tattaunawa da mutanen da suke ba musulmai ba ashe tattaunawa ba da niyyar cewa ba a hada addinai shi hada addinai wani abu ne daban ittihadul adiyan wata mazhaba ce ta kafirci aka kirkiro a ɗebo cikin musulunci kaɗan a ɗebo cikin kiristanci daban a ɗebo cikin yahudanci daban wai a kawo wani sabon addini ga duniya saboda tunanin su kamar yadda mutane daban-daban suna iya zama wuri guda ban sani ko an fahimce ni ba misali zaka iska ƙasa tana ɗauke da musulmi da kafiri da wane ne da wane ne to bari a kirkiro wani addini wanda zai hada su gaba ɗaya wani sabon tunani ne da ake yi amma ni ya ɓata addini ne ake yi wannan babu shi amma tattaunawa tsakanin addinai ayoyi da dama sun tabbatar da wannan ya zama to kuma za a tattauna ne cikin dokokin da shari'a ta tabbatas wannan ba wani abu ne wanda ke sabo a cikin addini shi yasa kiyaye addinin mutane abu ne mai kyau za a nuna maka ga kuskurenka aqidarka tana akan kuskure kaga in ka dibe yanzu misali Ahmad Didat an gane ko wanda ɗalibi ne na wani babban fasto na ƙasar eh, abin nan ƙasar Canada na'am Carrie Mill. Carrie Mill wani kirista ne wanda eh, babban pastor ne ya ba da tarihin musuluntarsa. Ya ɗauki alkur'ani ne yana son ya kawo kuskure cikin alkur'ani.
na'am Ya duba tun da tradiction ne daga nan ma ya ga wasu abubuwa da suka ja hankalin shi. Ƙarshe yan musulunta. Da yan musulunta kuma ya ci gaba da da'awa wanda kuma su Ahmad Didat ya yi ah, kamar ya yi ɗaukar karatu gare shi kuma ana ma'ana ya samu ide da dama ta ƙarƙashin shi kuma sun haɗu har ya yi karatu shi ma ya zamanto mai da'awa Ahmad Didat ɗan ƙasar eh, Afirka ta kudu wanda asalin su mutanen kasar indiya ne na'am akwai zakir naik zakir naik shi ma ɗaya ne daga cikin ganin mutanen ko ko bangladesh kin nan ne wanda shi ma yanzu yana daga cikin manyan manyan masu da'awa da english wanda kuma suna tattaunawa da mutanen da suke akan addini ba na gaskiya ba akwai dai da dama daga cikin mutanen da suke tattaunawa da eh, mutane da haka shi wannan abu yana da dokokin shi yana da ka'idodin shi a shari'a ta addinin musulunci ba wani abu ne sabo ba dan mutum ya tattauna da wani mutum wanda yake ba musulmai ba ba musulmi ba ina fatan an fahimce ni to wannan kenan na biyu sai hifzu wato annafs kiyaye rayuka kiyaye rayuwa shine cewa babu wani jini wanda mutum zai zubarwa ya kashe mutum sannan kuma shi jini shi ya halatta na'am ina fata ana fahimta ta yanzu nan zamantakewar da ake yi sai wani ya kashe wani a dokar turawa mutumin da ya kashe ba a kashe shi duk da yake wasu kasashe da suka yin wannan ita ƙasar america har yanzu ba su yarda da cewa mutum in ya kashe ba za a kashe shi ba ina fata ana fahimta ta Amurka.
a america ba su yarda ba to su kasan manya ne ba a iya ci da su taso na'am ina fata an fahimce ni su in ka kashe kashe ka za a yi to sannan eh, amma yanzu da dokoki suka zo na kare haƙƙin ɗan adam mutumin da zai kashe mutum 20 30 40 50 60 kuma a bar shi da rai kaga hanya ce ta ruguza duniya gaba ɗaya gaskiya ana fahimta ta sai a ce a za a kare yanzu mutumin da ya kashe mutum 40 50 100 wani ma har dubbai amma yanzu an kai shi kotu kuma an zo an ce durwa da lam za a kare shi to su wai duk mutanen da ya kashe su ba mutane na ba da an ka kashe ba su da su kamar tumaki ne ko ko jakkai ne ko jakuna ne ko menene to abu na uku sai tun da lokacin mu bai da yawa bayan hifdhun nafs da hifzul bayan hifzul din da hifzul nafs sai hifzul aql Na'am.
kiyaye hankali kaga musulunci ya ce wajen kiyaye addini kada a yarda wani ya taba addinin wani kuma kada a yarda mutum ya shiga addinin musulunci don wasa ya fita a'a addinin musulunci an shiga ba a fita idan mutum ce zai fita za a kashe shi idan baka so ka bari na'am dan wani zai ganin kamar wannan doka ta yi tsanani a a'a ba tsanani bane kada mutum ya shigo yau gobe ya fita ya nuna addinin ba gaskiya bane dan yahuda sun yi amfani da wannan dama Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin suratu Ali Imran wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum kaga wata jama'a daga cikin ahli alkitab ta ce ma mutanen sauran yan uwansu aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar ku yi imani da abin da an ka saukar ga waɗanda suke musulmai wajhan nahari farkon yini nan wajhu ana nufin fuska amma ana nufin farko Na'am.
wakfuru akhirahu karshen yini sai ku kafirce la'allahum yarji'un tana yawa wadansu mutane su dawo kenan wannan yana nuna su ba su shiga addinin don suna kaunar shi ba to kaga ba a yadda ba ka shigo don saboda ka bata addini shi yasa aka ce a'a in an shiga addinin musulunci ba a fita na'am kada kada wani ya shigo ya ce shi musulmi ne ya jima sannan ya ce a'a ya gano akwai banna cikin addinin musulunci ba a yadda da wannan ba Na'am.
kiyaye rayuka kuma dole na shi yasa Allah shar'anta qisasi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl wanda ya kashe shi ne a kashe shi babu zancen tausayi sai in ƴan uwan shi suka ga dama suka karbi diya sai in ƴan uwan shi suka ga dama suka ce sun yafi na'am hifzu wato abin nan al- al'aql a kiyaye hankali Na'am.
shari'a da ta zo ta ce duk wanda ya sha abin da yake sa maye ai masa bulala 40 na fata an fice duk da yake a kodin ra'ayi ma ana yi masa bulala 80 amma dai malamai suna ganin nassi bulala 40 ya tabbata su waɗancan bulala 40 ba matsayin nassi bane ta'aziri na in an ga akwai buƙatar a ƙara masa wasu ma malamai suna ganin babu buƙatar a ƙara masa tun da guda 40 aka ce Na'am.
waɗansu malamai kuma suna ganin a'a akwai su dalilin ke sawa a ƙara mishi akwai saɓani ina fata an fahimce ni duk da yake abinda muka gani zahiri dai a nassi bulala 40 arba'in to an hana shan giya saboda giya tana mi tana gusar da hankali duk lokacin da aka ce za a bar matasa ko al'umma ta rinka shaye-shaye abin da ke bugar da hankali domin shi hankali shi ne ke iya rike dan adam bai afkawa cikin wata banda shi yasa yanzu mutumin da ya sha giya zai iya ma matar shi saki dubu ɗari gaskiya har miliyar ma ana samu kuma bayan hankali ya dawo kuma ya ce bai yi ba Arewa.
wanda ya sha giya su yanzu kaga ko mota ba a yarda ba wanda ya sha giya Ya ya ja mota ko ba haka ba da ma an ga mutum na was- ha- mota shi tana wasa da shi ko tana jan shi za a tsaida shi ne na'am za a bincike an ba su experience su ja- eh, eh, jami'an tsaro yadda ake gane wanda ya sha giya da wanda bai sha giya ba in ma an san su na bakin shi ko shin shi na bakin shi saboda waɗansu in sun sha suna fesa wani magani wanda ba a jin warinta kana fahimta ta to in ba a gane ba sai a ce yayi tsayi in yayi tsaye sai a ce ya daga kafa guda duk mutumin da ya sha giya inda ya yi maye duk dubara shi da ya daga kafa guda kasa yayi za a gane ya sha giya kuma akwai contravention da ake yi to ya za a yi ku halatta ku halatta mutum ya sha giya ya yi maye ku hana mishi tuka mota amma a yarda da cewa za a iya ba dan giya dama ya rubuta dokokin da duniya za ta bi ta yi akan su na'am akar makallahu Na'am.
suke ga zancen da an kai na wanda sha giya ya zo ya ce yamma ta sha sake ta so dubu da misali ya matsayin wannan eh eh, giya idan mutum ya yi mayen da bai san abin da yake yi ba domin maye kala biyu ne akwai mayen da mutum ya san abin da yake yi akwai mayen da mutum bai san abin da yake yi ba to idan mutum bai san abin da yake yi ba ai babu babu taklifi akan sa ban sani ba ko an fahimce ni yanzu mutumin da ya sha giya har bai san abin da yake yi ba Na'am.
wannan ko ya yi saki miliyar ma babu sakin shi duk su malamai sun tai akwai sakin amma zance mafi inganci babu hankali amma wanda ya sha giya ma- giyar bata buga hankalin shi 100 bisa 100 ba shi wannan malamai sun tabbatar da sakin shi na'am ina fata an fice ne bai son bayani ya koma cikin muzakkira fi usul al-fiqh ta al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti wajen ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara ya kawo wannan bayani na'am na'am to akar ala ayyati hal wanda bai da hankali ko ya sha giya a- an hana shi tuka mota saboda kada ya je ya halaka kanshi ko ya halaka mutum biyu ko uku amma an yarda mai shan giya a bashi da mai rubuta dokokin da duniya ta tafiya akan su an yarda a bashi jagorancin ƙasa Na'am.
ya yi jagoranta al'umma an yarda a bashi tsaro ya sha giya kuma ya je ya yi tsaro to kaga ai wannan akwai soki burutsu a cikin dokokin duniya da ake kafawa Na'am.
ina fata an fahimce ni akwai tufka da walwala na'am ala ayyata hali idan ba a kiyaye hankula ba dole miyagun laifuffuka za su faru Na'am.
kesa zaka kai irin irin su kasar Mexico da a- akwai kokayin da dama akwai yankunan da gwamnati ba ta da ma iko akan su irin su kasar Colombia an fahimce ni wanda ana yawan noma kokayin zaman lafiya ya kiya ina fata ana fahimta ta tunda mushkilar da take faruwa shi icce na kokayin asalin shi ma icce ne wanda yake magani ne to ina fata an fahimci ni asalin shi ba ma kwaya bane amma yadda ake sarrafa shi yake komawa kwaya shi yasa kada ka ji an ce duk duniya babu kasar da take noma iccen kokayin irin kasar Afghanistan sai ka ce ah na'am to ai kasar musulmi ta ya za a yi a ce suna noma shi a shi asalin shi wato kamar yuka ce kana iya kai amfani da ita ka yanka nama kuma kana iya kan soke kanka ko ka soke wani wato ma'ana icce ne wanda asalin shi yana da amfani amma sai a sarrafa shi ta wata hanya yana da kyau waɗansu mutane su fahimci wannan saboda suna amfani da wannan don bata sunan ƙasar afghanistan su ce a ce su ce ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa noma ko kayan ai kamar haci na babu noma haci nan nijar ana noma shi to ana cin haci ko ba a cin haci Ana ci.
ana yin burkutu da haci ko ba a yi to sai mu daina noma haci saboda masu yin burkutu mu mutu Allah ya kyauta amin amin amin ala ayyati hal sai an kiyaye wato abin da shafi hankula eh, wa- eh, barin kuɗin da ake samu yan kaɗan da w- amfanin da waɗansu ke samu masu sayar da eh, miyagun ƙwayoyi wannan kamar abu ne kaɗan wanda ya kamata a- a watsar da shi a kalli ɓannar da abin zai haifar sowa Na'am.
shi yasa Allah subhanahu wataala kaje da yake faɗa akan giya da caca a cikin eh, suratul um, baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kaga ana tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan al'amarin giya da caca Na'am.
qul kace fihima ithmun kabirun ko ithmun kathirun a wata qira'a akwai zunubi kathirun mai yawa kuma kabirun akwai mai girma ya an ce kabir mai girma kasirun mai yawa kirawoyin ba su karo da juna ba domin dama shan giya da caca na daga cikin alkaba'ir kasirun kuma suna haifar da banna mai yawa dan giya zai iya tuka mota ya kashe kanshi ya kashe wani dan giya zai iya cutar da matar shi dan giya zaka iska salar kin shi ma ma'aikata da suke shan giya kwarai sai an hidda kuɗin eh, hayar matar shi da kuɗin abincin matar shi da na wuta da na ruwa sannan a bashi shi saura kaga akwai zunubi bai yawa da take haifar cikin al'umma wajen shan giya kaji an fashe um, uh, kwalba an soke wani ga dai abubuwa haka caca tana kai fami da dama cikin bala'i duk abincin da ya kamata ka sai ma 'ya'yanka ka je ka kai shi an buga caca babu komai tana kai al'umma cikin bala'i kenan kasir suna haifar da zunubi mai yawa kuma kabirun dama suna daga cikin wato manya-manyan laifuffuka ala ayyati hal sai an kiyaye mi sai an kiyaye wato hankula kenan abinda ake samu wani ya dan samu wani abu da waɗanda ake ba cin hanci don a shigo da miyagun kwayoyi da waɗanda suke sayarwa ba a son a kama su ko ko ba a son a faɗa ma jami'an tsaro da gwamnati ta kama su sai ana ganin a'a bai dace a yi musu haka ba ya kamata a bar su saboda wani amfani da ake samu akan su wannan ba karamin bala'i bane cikin al'umma akwai wani gawurtaccen eh, dan mafiya na duniya mai sai da kwaya Amerika da ta gaji da shi sai da tabba gwamnatin Jamaica izini shi dan kasar Jamaica na to to kuma ya ya dami yankin Amerika gaba daya Amerika ta ce sai an kamo shi gwamnatin Jamaica an kabata umarni ta kamo shi wallahi da aka je kamo ina kallo emission sai da aka yi kwanaki ana wuta sai da aka hada da sojoji kai an kai in ban manta ba an kai kashe jami'in tsaro kusan 300 da wani abu kafin a kamo wannan mutumin saboda ya yi ƙarfi ko 300 ko 600 ya yi ƙarfi yana da mutane kuma mutanen garin suka ɓuyi shi har an ka gudu wata tsohuwa ta ce a ita ina ruwanta da gwamnati shi kuɗi ka ba ta don lalurinta na rayuwa yana taimaka musu ita ta san ma wani abu gwamnati dibi mai sai da kwaya guda saboda amfanin da su suke kallo ba su ga- ba su kallon sharrin da yake haifarsuwa ala ayyati hal eh, ba dogon maudu'i za mu yi akan wannan ba abu na gaba a gurguje kan lokaci ya muna halinsa sai kiyaye wato abin da ake kira almalu dukiya ya an ce kiyaye dukiya shine a kiyaye dukiya kaga kada mutum guda ya tozartar da dukiya mai yin caca zai zai tozartar da dukiya al'umma muna fata an fahimci ni kiyaye dukiya shine al'umma tana da dukiyarta kada a bari wani mutum ya ƙetaro har yanzu ban taɓa jin wani bature ba wanda ya ɗauko dukiyar ƙasarsu ya zaka ya gina wata ƙasa a afirka ko ƙasar larabawa na'am ina fata ana fahimta ta sannan su ba shi yiwuwa ka je ƙasarsu ka ɗauko arzikinsu ba tare da kayi aiki ba sai in ka je can ka yi kasuwanci an san dalilin da yasa ka samu waɗannan kuɗi shi ma ba a yarda ka ɗauko kuɗin gaba ɗai sai dai ka rinka ɗauka ka yi aiki da su suna kiyaye da kai to amma me yasa mu namu arziki ya zama to ba namu ba me yasa kuma wanda an gare mu ɗin za a yi ɗauka a kai can ƙasashen su kaga wannan dole lokacin da kasashen suka zama to ga sunan basu da abin da za su yi kaga fitina ba za ta kare cikin al'umma ba ina fata a fahimta don haka mu daina yaudarar kawunan mu solution wato akwai ta ciki akwai ta waje sai abin da ya shafi hifzu an nasl an gane ko dalili ba kaga musulunci ce mutumin da ya sata aimi a yanke masa hannu ka fahimce ni mutumin da yake tariyan mutane yana kwatar dukiya shari'a ta ce a ƙari da shi ina fata ana fahimta ta kaga duk matakali da musulunci waɗanda musulunci ya bayar amma galibi ba a son faɗar su saboda shi musuluncin ba a son solution tashi sai abin da ya shafi kiyaye wato annasul dangantaka mutumin da yayi zina za a yi masa bulala ɗari idan bai taɓa aure ba an gane ko idan kuma ya taɓa aure in duk mazinatan sun taɓa yin aure ina fata an fince ni aka ce mi aka ce a jefe su su mutu to kaga wani zai ga ai an yi rashin imani da aka ce a kashe mutum a shi ita zina abinda take haifar suwa cikin al'umma misali in samari ne an san bai taɓa yin aure ba sai aka ce ai masa bulala ɗari duk da ke yan qur'ani ba su tare da mu cikin wannan amma ba lokaci ne wanda zamu abin nan ba akwai inda muka muka bada bayanai daban-daban kan wannan mas'ala din ina fata an fahimci saboda su ba su yarda da hadisi ba ala ayyati hal bulalan nan ɗari da za a yi mishi saboda a yi mishi mi saboda a yi mishi mi a yi mishi wato ladabi ne a ladabtar da shi ne wanda an ka ce a kashe mutumin da yake da aure ya ce ya yi zina shi ma'ana yana da wurin da zai biya bukata mutum da mata hudu yana zina kaga shi zina ya ɗauke ta don ɓata ɗiyan wasu ne mutumin da ya taɓa yin aure mi zai hana ya maido matar shi in ma sun rabu mi zai hana ya wani aure amma bai son auren ɓanna yake so amma matashi tana yiwa bai taɓa yin aure ba yana tunanin bai sai da ya aure ko abin da ya kamata haka sai aka ce a yi masa bulala ɗari a jakunan shi to kaga yanzu wani muna da matsala da dokokin duniya idan yarinya ta kai sha takwas yaro ya kai sha takwas su a dokokin duniya ma gaba ɗai su a wajen su wannan ba na turawa wannan ba banna ba ce wannan suna aikata yancin su ne wanda ya dace da su kaga shi yasa fal jara'imu nisbiyya kenan balle ma yanzu da abin ya lalace sun ka kirkiro yadda mutum zai auren robo ina fata amci ne mace an yi robo namiji shi armeta ya huta da kashin kuɗi ya huta da matsaloli mace tana bata ma da rai kaza kaza kaza to ban sani ba in ka in ka aure robo ko zaka hai aya ko mi Allahu alam mace ita ko ta sai namiji na robo shikenan ta huta da namijin ta shi buge ta ko shi ci mata mutumci ko kaza to ba mu sani ba in ta aure robo za ta haihu ko kokaka dan adam ya aure dabba sun halartar da wannan namiji ya aure mace mace ta aure namiji namiji ya aure namiji yanzu mace ta aure mace sun halartar da wannan su a kasashen su har ya kai inda yanzu yaro in ya tashi ba a sami shi maskilin ko feminin turai yanzu an fara kai duk sun fara sa waɗannan dokoki ba a samu maskilin ko feminin kamar jinsiya jinsiya ko da namiji an ka aihuwa ba a samu maskilin barin shi za a yi sai ya girma sun kaci in yan mallaki hankalin kan shi sai hi zaɓi namiji ka son shi zan ko mace eh masculine shine namiji kamar a ce namiji feminine kuma mace to amma wai ba a yarda a samu wannan ba sai dai a bar shi in ya girma in shina son zama namiji ya zan namiji tunda akwai masu auren maza in mace ka so shi zan mace eh baka ji kamar ministan nan na transport na America ba da an ka kawo lokacin da zan yi discourse ga duniya sai da ya ce I present you my husband zan yi muku presentin matata kwanakin baya mun ce miji ya ce zai presentin mata shi to kaga akwai matsaloli da dama cikin al'umma yana nan saman intanet mutane sun gani babu wani abin nan ala ayyati hal sai hifzu wato annasl shi yasa aka ce idan mutum kuma ya mutum kazafi bai taba yin zina ba za a yi mishi bulala 80 mun ce idan mutum an san ba mazinaci bane ƙarya ce ake mishi mun ce kuma idan an san mazinaci ne to za a yi mishi ta'zir kamar yadda shari'a ta yi tanadi sai abu na ƙarshe sai hifzul ird kiyaye mutunci kiyaye mutuncin mutane abu ne mai kyau taba mutuncin mutane ba tare da sun aikata wani abu ba abu ne wanda zai kawo rikici mai yawa shi yasa akwai mutanen da a'a su kowa ma suna iya ma ƙarya su ce ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza abin da shi tana yiwa yana aikata ya fi wannan muni a cikin al'umma shi bai fito bai ya bayyana abin da yake yi ko ko a'a yana da wani mutum wanda ga aikata ninkin ba ninkin din irin wannan amma shi bai fito ya faɗa ba amma na wani zai fito ya faɗa saboda ya kokari ya bata shi don cimma wani burin shi da duniya shi yasa a'a wannan internet kin tana da hatsari domin yi ma mutum ƙarya yanzu a duniya ta jiya ba wani abu bane a ce malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza ko wane ya ce kaza ko wane ya ce kaza wani lokacin tana yiwa da gaske ne wani lokacin tana yiwa ƙarya ne kirkira aka yi kuma wani lokacin tana yiwa a saboda an bata da wani na shi yasa aka kirkiro wannan abin da can da tare na aka ci tare da shi yasa aka yi shiru to don haka kiyaye mutuncin mutane abu ne wanda ke shari'a ta yi umarni da shi wanda kuma abu ne mai wahala zamanin tv da internet da kuma karyace karyace abu ne wanda yake shi ke sawa duniya wato kirmi yana yawan afkowa to wannan na kawo su ne a gurguje abubuwa ne waɗanda a cikin littattafan usulul fiqh da maqasid shari'a akwai bincike mai yawa kansu kuma abubuwa da ɗalibai za su iya ci gaba da bincike sun san su a cikin wato jami'o'i daban-daban wallahu ta'ala alam nuktan mu ta gaba saboda lokacin mu ba yawa ne da shi ba sai nuktar da muka kawo ta wato ababen da musulunci ya kawo ilajul qur'an alqur'ani ya faɗi cewa duk yadda al'umma ta shiga cikin matsala to akwai abubuwa guda biyu an gane ko Na'am.
waɗanda idan aka bi su to wata rana za a cimma nasara نعم wannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi su a cikin suratu wato abin nan Ali Imran Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit wa in tasbiru idan kuka yi hakuri kayi hakuri akan jarabawar da Allah zai turo maka kada wani abu ya same ka ka ce a'a kai sai ka je ka yi ma wani kaza saboda shi na asanadin kaza نعم na fata an fahimce ni ka yi haƙuri akan umarnin da Allah ya yi maka Allah ya ce kakka kashe wani ka yi haƙuri ko da rayuwarka tana ƙawata maka kashewa ka yi haƙuri bai yi maka wani laifi ba na fata an fahimce ni Allah ya yi umarni Allah ya yi umarni da aikata alkhairi ka je ka aikata alkhairi mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku taimaki juna wajen aikin alkhairi kada ku taimaki juna wajen aikata banna da za a yi aiki da wagga ka'ida da duk duniya ta zauna lafiya duk duniya in dai za mu taimaki juna wajen aikin alkhairi ba za mu taimaki juna wajen banna ba ka'ida ce ijtima'iyya amma duk duniya za ta zauna lafiya amma matsalar sai an ka juya abin za mu taimaki juna ne wajen aikata sharri ba ma taimakon juna wajen aikata alkhairi kuma sai ana son laihi shi tsaya a duniya rigima ta tsaya a duniya wanda ba zai yiwa ba na fata ana fahimta ta to tasbiru wa tattaku idan kuka ji kuka yi ji- kuka yi hakuri sannan wa tattaku kuka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce la yadurrukum kaiduhum shay'a duk abinda makiyan addini makiyan ku za su yi muku ba za su iya cutar da ku da komai ba inna Allah bima ya'maluna muhit Allah mai kewayewa ne ga duk abinda suke aikatawa duk abinda suke aikatawa Allah ya sani idan aka yi hakuri duk abinda aka zo da shi wanda ba na gaskiya ba yau da gobe zai bayyana idan aka ji tsoron Allah to ba za a cutar da wani ba ina fata an fahimci ni shi yasa ma malamai sun kawo bayani duk da ke bamu lokaci mai ita taqwa ita ce wato ta hada dukkan alkhairin duniya da lahira kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen yake faɗa Jami'atul khairid dunya wal akhirah inda zamu ji tsoron Allah da duk abin da muke bukata samuwa zai yi in an ji tsoron Allah albarka ta sama albarka ta sama da ƙasa ko albarkatu na sama da ƙasa za su zo muna walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard idan ahlul kitabi Allah ce da za su ji tsoron Allah da sun ci abinci ta sama da ƙasa walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim kaga a duniya dai Allah ya gafarta musu zunubansu sannan ya sa su aljanna kaga wanga na lahira kina a shiga aljanna to sannan kuma ka ci sama da ƙasa to me kake bukata duniya in ka samu wannan amma sai shedan na nuna cewa a'a sai an yi kaza sai an yi kaza sannan za a samu cin nasara in an ji tsoron Allah subhanahu wataala ilimi na gane gaskiya Allah zai bada shi ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku furqanan malamai sun kace furqan wato ilmun tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil ilimin da za ku rarrabe gaskiya da ƙarya idan aka ji tsoron Allah subhanahu wataala duk matsala Allah ce zai kawo mafita gare ta wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja idan an ji tsoron Allah Allah ce zai kankare zunubai wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra idan an ka ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa al'amurra wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra idan an ka ji tsoron Allah Allah ce zai gyara muna ayyukan mu gaba daya ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum idan an ka ji tsoron Allah taimakon Allah zai zo koda yayi jinkiri bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum Allah zai kawo taimako ya ci na ana magana da sahabbai kuma ba su kaɗai ba duk wanda ya siffantu da ɗabi'a su ina fata ana fahimta ta idan aka ji tsoro Allah ya ce dama ɗan adam yana da tsoro tsoron mi zai zo gaba tsoron abin da zai bari bayansa ko ba haka ba Allah ce to in ka ji tsoron Allah bayan ka kaka ji tsoron ta shi zai tsare ta wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ma'ana duk abin da ake bukata an ka sa tsoron Allah ciki za a samu cin nasara ina fata ana fahimta ta da sauran eh, mas'aloli aljanna kake bida tsoron Allah ne ko ba haka ba thumma nu- wa- wato thu- al- abin nan tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya siradi abuna wanda akwai tsoro cikin shi ko ba haka ba ketara shi to amma Allah ce in kana jin tsoro zai tseratar da kai wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya da sauran abubuwa to don haka sai an sa takawa da jin tsoron Allah magani ne na alkur'ani da haƙuri kuma to sannan e, idan muka zo daga cikin ababen da e, alkur'ani ke kira zuwa gare su a samu zaman lahiya a samu adalci in an ka ce adalci kuma ba wai ana nufin mutum guda ne zai yin adalci duniya ta zamana ba a kowa ya yi adalci kuma gwargwadon ikonsa na'am yanzu problem kin da muke faruwa duk kasashen afirka kowa na son a yi mai adalci amma babu mai son shi ma mutane adalci cikin aikin shi
ko matsala kaga nan na matsala take duk wanda ka zo a aikin shi shi fa bai- bai- da wuya ka samu mai kwatantawa ma amma shi duk abin da yake so duk service kin kasa sun shiga shi a mai adalci amma shi bai ma kowa adalci a tashin service to kaga abubuwan da muna da ban mamaki kai a wajen ka kai kokari kaga kayi to sai kai fatan kowa shi saboda idan kowa ya gyara kan shi ai gyara al'umma abu ne mai sauki idan kowa ya share kofar gidan shi ai sai gari shi- shi shi sharu amma idan kowa ya yi zamani ya ce jira shi sai an share mai to yaushe kuma za a share wata to wannan shine babban matsalar da uh, muke fama da ita don haka kada wani mutum ya sa tsammani a adalci abu ne wanda ya shafi wani da wani a abu ne wanda ya shafi kowa idan kowa zai tsare nashi to zaka iske abubuwa wato sun yi kyau kuma gwargwadon ikon ka ina fata ana fahimta ta dan akwai abubuwan da ko ka so kai din ka kasa to wannan kuma fattaqullaha mastata'tum ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam daga ciki eh, eh, ilaji na wato eh, alkur'ani eh, waɗanda ya kawo don saboda miyagun laifuffuka su tsaya a cikin al'umma shine dole dole sai mun yarda da yadda Allah ya tsara duniya matukar ba mu yarda da tsarin Allah ba mun kace tsarin mu muke so ga yadda Allah ya tsara duniya ta tafi na ina zancen tsari ba ina zancen shari'a ba Na'am.
a'a Allah ya aza duniya bisa ga wani tsari kuma dole sai an yarda da shi Na'am.
in dai ana son miyagun laifuffuka su tsaya to dole a yarda da wannan tsari shine wato na farko dole sai mun yarda da cewa Allah ya halicci mutane daban-daban Allah ya harci mutane irin yadda yake so Na'am.
ya rarraba musu wuraren da yake son su zauna sai wanda ya jira ta wani wuri ya zauna ya samu takarda bai samu takarda ba wannan sha- wani sha'ani ne amma ba mutumin da an kaifa da sama ina fata an fahimci ni Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa yana daga cikin ayoyin da ke nuna akwai shi sabanin yare na mutane na'am wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum gaskiya ka gani da halitta samai da kasai suna daga cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah da kuma sabanin harshe mun ce yare ake nufi na'am yare kusan kace linguistic kusan yare 6,912 wasu ma suna cewa yare 6,700 biski biski zo durin duniya to sannan kuma alwanikum launinku sannan Allah shi ya zabe ya- ya halicci mutum irin yadda yake so wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi yake halitta abin da yake so kuma ya zabi wan- yadda- wanda yake so to sannan kuma Allah ya ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu mun sanya ku yanki yanki ya ku mutane mu mun ka halicce ku daga namiji da mace asalin yan adam duk fami guda ce tun daga daga annabi adam da hawa'u ne wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki wa qaba'ila da kuma kabiloli lita'arafu don kusan juna ashe duk abin da ya kamata a fitar nan kaga lita'arafu ya faɗi illa guda ana iya yin kiyasin duk illa da take mai kyau a kawo nan ga sannan mafhumuhu Allah bai halicce mu balita taqatalu dan saboda ka kashe wani ba wani gari babu wani dalili to kaga duk wata illa mummuna kuma ana iya mafhumul illa kuma sai a fitar da shi a karkashin wannan na'am mafhumul mukhalafa da mafhum al muwafaqa guda biyu malaman usulul fiqh da masu karatu kan usulul fiqh dalibai yan uwana sun ji abin da na ce to nan cewa ba a yarda ba Allah ce inna fi zalika laayatin lil alamin a qira'atu hafs aya ce lil alamin ga masana na'am ko lil alamin ga talikai sai malamai suka ce to ayi takhsisin ta lil alamin ga masana don nan ba talikai duka ake nufi gaba ɗaya ba tunda sammai da kasai da komai suna cikin talikai wadanda suka ce a'a ga talikan ma gaba ɗaya don su duk abin da halittu gaba ɗaya sun san Allah ba zai yi abin da yake ba daidai ba suna tanzihin Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kenan sun san Allah bai halicci waɗannan halittu ba dan banda sai zaman to amun ne na matsayin shi na am to anan lokacin da wani ke cewa bai yarda shiga wani launi ba bisa doron ƙasa bai yarda shi ga wani yare ba bisa doron ƙasa to kaga an samu matsala babba domin mi domin Allah ya alƙawarin bai yiwa shi ya kawo wannan nau'i nau'i sai wani ce a shi bai yarda da wannan nau'un taka ba to sai ya kare da duk wani launi gaba ɗai duk sai an kare da babbakon da ke bisa doron ƙasa saboda a bar hori shi kaɗai shi rayu ko ko za a kare ne da duk fararen da ke bisa doron ƙasa saboda baki shi rayu ko ko za a kare da duk yare cikin dubu bakwai ɗin ga duk a hallaka yare sai a bar da yare guda misali shi kaɗai zai rayuwa kaga rashin yarda da dokar Allah ko ko yadda Allah yake son ya ga duniya to wannan ba karamin aiki bane ga dan adam don haka dole sai mun yi tarbiyya tarbiyya shine at tarbiya ala qabul at tanawwu shine cewa dan adam yarda da tanawwu tanawwu akwai can addina ba addinai daban-daban bai yiwa a ce yau musulunci shi kadai ne bisa doron kasa bai yiwa a ce kafirci ne shi kadai bisa doron kasa amma mu yi da'awa mu kira mutane mu tattauna da su mu ba su dalilai su ba mu dalilai ina fata an fince ne in wani ya zalunci wani a fidda mu da haƙƙin sa idan ba haka ba to kuma wannan miyagun laifuka za su ci gaba da abubuwa cikin al'umma ina fatan eh, ana fahimta ta sannan dole sai an samu abu biyu zaman lafiya wato miyagun laifuka za su ragu cikin al'umma ko su ɓaci na farko al-ihtiram ita duniya da Allah azza ta ce ba'dukum li ba'din adu akwai kiyayya tsakankanin yan adam wani bai taɓa maka laifin komai ba ma kawai sai ka ganshi sai ka ji bai yi maka saboda shedan zai zo ya kawata maka to amma ya za a yi a samu mafita shine na farko al-ihtiram mutumta juna duk mutumin da bai mutumta kowa ban san wanda zai mutumta shi a duniya ba in ka gama su mutumta shi daga munafukai waɗanda suna da kuɗin wani abu wajen shi shi ma ba mutumta shi na suka yi ba abinda aka hannun shi na suka yi mutumtawa sai kuma waɗanda suka jiran su hallaka shi sai su mutumta shi saboda jiran suka yi lokacin da za su hallaka shi su huta girman banza ne suke bashi ba da gaskiya bane na biyu tarkul iza karka cutar da mutum idan mutum baka son shi ka fahimce ni to na farko ka mutunta shi ya mutunta ka na biyu kada ka cuta mishi hadisi na abdullahi ibn amr ibn al-as wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim da lafuzza da dama da sauran ba littafi waɗanda ba waɗannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi cikakken musulmi wanda adda cikakken musulunci dan kamar mai fassara irin ta khawarij wanda daga cewa al-muslim to an ce musulmi sai ya bar cutar da mutane da harshen shi da da hannun shi kenan sai su kafirtar da duk mutumin da ya aikata wata kaba'ira da su da mu'tazila da khawarij su ce su waɗancan su ce kafiri ne waɗancan su ce a'a shi ba musulmi ba kafiri bane su mu'tazila manzila bainal manzilatayn at-takbi at-takfir bil kaba'ir ala ayyati hal abinda nake so in ce anan barin idan kan mutumta mutane baka cutar da su ba to koda baka kaunar su babu wata problem saboda mi saboda ita mutumtawa bai yiwa duk duniya ka so kowa bai yiwa kowa ya so ka ko ba haka ba amma yana yiwa ka mutumta kowa sannan kuma yana yiwa kada ka cutar da kowa idan kai yi hakan ga shikenan magana ta kare ina fata an fince ni to lokaci yana tafiya isa sai nukutan mota wato ta karshe da ya kamata mu kawo shine an-nazaru ila al-ma'alat an-nazaru ila al-ma'alat wal awlawiyat a gurguji zan kawo shi an-nazaru ila al-ma'alat malamai suna kiran shi fiqhu al-ma'alat yanzu a cikin maqasid ilmul maqasid ana karatun wannan da an-nazaru ila shine suke cewa an-nazaru ila al-awaqib ko ila al-ma'alat al-ma'alat jam'i ne na al-ma'al al-ma'al makoma ala ya'ulu shine makoma abu ina fata an fahimci ni shi ko al-awlawiyat shine sawa abin da fi muhimmanci awlawiyat akwai ɗan adam akwai abin duniya wanda ya fi son ɗan adam bisa abin duniya ba zai kashe ɗan adam ba saboda abin duniya wanda ya fi son abin duniya bisa ga ɗan adam zai iya kashe ɗan adam komi yawan shi saboda ya samu abin duniya fiqhul awlawiyat kenan da kaga mutum zai iya kashe mutum saboda abin duniya kenan ya fi son abin duniya da mi dan adam waɗannan almazahibul maddiya mazhabobi na materialism da aturai su ne suke sawa afirka har yanzu fa muna da ɗan sauran imani na ɗan adam su ha yanzu uban mutum ba komi na ba a kai shi mai zan da retar don ya mutu shi bai jin ba ba ba turai ɗan adam bai da wani muhimmanci bai da wata kima a ɗan adam ya mutu a sassare gaɓoɓin shi a tai a sai suwa a samu kuɗi ba wani abu na ba a idda kama don saboda a amfani da gaɓanka in mutanenka sun kabar gawa su ciccire su sai suwa ba wani abu na ba dan adam bai da wata kima to matukar wannan aƙidar ta shigo ta yi ƙarhi dan adam ya fifita abin duniya bisa ga dan adam to mu sani waɗannan miyagun laifuffuka in dai ba wani gyara na Allah ba mu san ba da za a yi su koma da baya dole sai ka ɗauki mutum ya yi abin duniya muhimmanci sannan na wannan canjin zai samuwa kuma ga tarbiyya abu ce wadda za mu koya ma wato kanmu ita a cikin gidajenmu ma mu nuna cewa abin duniya bai kai dan adam kima ba amma da zaran dan adam wato abin duniya fi dan adam kima to tashin hankali bai kare ba ko cikin unguwa da gida balle ma shi kare a cikin kasa mun fahimci wannan da kyau ko to nuktan mu ta karshe sai abin da faɗa cikin wannan nukta ta karshe tunda abu biyu ne sai an-nazar ila al-ma'alat shine kallon makoma kallon makoma domin ita wuta in ta tashi ana fahimta ta ba a san lokacin da za ta tsaya ba gobara tana iya tashi daga dan ashana guda amma za ta iya toyi daji mai yawa ko garuruwa masu yawa ba a san iya asarar da za a yi ba wato yanzu yakin turawa na gerfurwad ya shigo afirka gerfurwad shine suka kira cold war wanda manya-manyan kasashe biyu na ke yaki a duniya da rasha da america wanda kuma wannan yakin ya katanta na kasashen larabawa to kuma yanzu har ya kawo a kasashen afirka in ka diba suna ta kewayewa kowanne daga cinsu yana ta kawo baskin shi yana ajiyewa kusa da juna to su abin da suke bukata ko dai su ba mu makamai mu rage musu yawan mu ka fahimce ni ta fuskar su huta bayan sun waɗansu sun kashe wasu su idda waɗanda suka yi saura ina fata an fahimce ni ko kuma idan muka kiya su ƙare da mu to da a bani makami in kashe ɗan uwana musulmi sannan kuma kafiri ya kashe mutum kuma ya tai gaban Allah ƙara mutum shi bari kafiri ya kashe shi ya san gaban Allah bai ɗauki da jinin kowa ina fata ana fahimta ta kuma waɗannan abubuwan suna bayyana a cikin mi a cikin abubuwa guda biyu suna bayyana a cikin abubuwa da guda biyu na farko shine cewa za a kashe mutum ba don saboda aikin da ya aikata ba kashe mutum don saboda shi launi kaza ne ko kashe mutum saboda shi yare kaza yake magana da shi ko kashe mutum saboda ya fito daga yanki kaza ko kashe mutum saboda shi dai yare Allah na ya bashi yare halitta Allah ya halicce shi ko ba haka ba yanki Allah ne ya halicce shi a yanki kaza to me laifin shi na a kashe shi saboda waɗanda abubuwa waɗanda Allah ne ya mishi su to kaga waɗanda hanyoyin da ake na ake yada irin wannan tunani akwai matsala na biyu kafirtarwa da aka ɗauko za ka iske su fatoyin da waɗansu ke basuwa duk mutumin da ke yanki kaza a kashe shi sai kai mamakin yasa to ake kashe waɗannan mutane a'a ba a yarda da musuluncin su bane duk mutumin da yake yare kaza ba a yarda ma ne da musuluncin shi ba shi yasa ake kashe shi yana sallah ina fata an fahimci ni to da abin da ya kama da haka waɗanda waɗannan fato ta huskar fatoyi ma ake nan ana yada irin waɗannan bannace bannace na cewa duk mutumin da ya fito da yanki kaza yau ko makka zaka iske zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya bayyana makka arnanci ne a akwai ni ake bauta ma gumaka musulunci ne da sun ka shiga musulunci sun ka zama to musulmai to ba da fatawa cewa duk mutumin da fito da yanki kaza ba musulmi bane ko duk mutumin da ke yare kaza ba musulmi bane shine yake turawa ana tahiya ana kashe mutane da sunan cewa ana yin jihadi saboda waɗannan fatawoyin ba a hankalta musu to kuma idan ya zama to duk dan yanki kaza kafiri na duk mai yare kaza kafiri na duk mutum kaza kafiri na to kaga ai zai zama to zai sauƙaƙa wajen kashe al'umma kuma miyagun laifufuka su yadu to wannan shi ne abin da zan iya cewa tunda an ce mini lokaci a matso kwarai da gaske na dan san dai yan hululi mun kawo dai hululi gwargwadon abin da lokaci ya ba mu sai sati mai zuwa in akwai rayuwa insha Allah rabbul alamin za mu zo da sabon wani maudu'i sabo insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik alhamdulillah ɗan uwa mun ji ƙarshen wannan maudu'i shine al-ijram kashi na hudu Allah ya amfana da mu da abinda malam ya karanta da mu na aiki Allah ya sa mu yi aiki da shi ya rabbul alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين.
حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من آمين الراشدين آمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين